gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Shirin yau da gobe ne Shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke magana a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. a BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu ta shafinmu na Facebook Live a BOA Hausa. Ko kuma a fada yanar gizonmu na boahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Muhammad Hafiz Baballe. A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe yana magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau ma 29 ga 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2018, shirin namu zai yi magana ne akan ƙare-ƙaren hare-haren mayakan Boko Haram da aka ƙara samu. shi zaruntan nan niya ne ai zaruntan nan ba da kai ne ka taro duk ballistic na duniya yau in baka inganta rayuwar wanda zai sarrafa shi ba tamkar gara ma babu shi ina kayan lillahi billahi babu kayan haka ne harande ganin irin yadda aka samu ƙarin hare-hare da 'yan boko haram suke kaiwa musamman na baya-bayan nan wanda suka kai hari kan sojojin Najeriya. Don haka wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya tattauna mana da jama'a akan wannan lamari. Har ila yau muna tafa da mai fashin baki akan harkokin tsaro Alhaji Ahmad Tukur Jada, sannan akwai saƙon ɗan iya da shi ma yi tsokaci. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na yanar gizo na Facebook inda muka ce, Shin a ganinku me yasa ake samun ƙarin har-haren 'yan ƙungiyar Boko Haram a 'yan kwanakin nan? Ga yanda kuka amsa muna. Amsanmu ta farko ta fito ne daga Yusuf Ramadan mai gombawa inda yake cewa yau da gobe hakika ko shakka babu akwai siyasa dangane da zafafa kai hare-haren da kungiyar boko haram ke yi a 'yan kwanakin nan muna fatan masu ɗaukar nauyinsu za su ji tsoron allah domin akwai tashin kiyama shi kuwa sa'idu sabo auyo cewa ya yi salam yau da gobe akwai abubuwa da dama da kan janyo ake samun har-haren 'yan boko haram a 'yan kwanakin nan sai dai muna addu'a duk wanda baya son wannan abu ya wuce allah ya tona musu asiri sai abubakar salisu gozaki da Umar Abdullahi Gambaki suke cewa mu a ganinmu yawan har haren da ake kai ma dakarun ƙasanmu Najeriya da akwai lauje cikin naɗi ya kamata a sa hukumar DSS ta binciki lamarin kama daga bincikar ƙasashe makwabta har ya zuwa manyan cikin ƙasar. Shi kuwa Jibril Umar Nabasa inda ya ce ɓangarancin siyasa ne ke sa Boko Haram tana kai har-hare. Sai Usman ɗan Fulani mararrabar ya wuri inda ya ce salam yau da gobe na kira ga 'yan Najeriya da mu koma ga Allah mu dukufa wurin addu'a shine kawai mafita ba wai dogaro ga shugabanni ba. fatan mu Allah kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda a duniya baki ɗaya. Shi kuwa kinunu Sani Yunusari inda ya ce, Salam yau da gobe, tabbas abin da ya sa ake samun ƙaruwa har-haren 'yan Boko Haram a cikin 'yan kwanakin nan ba komai ba ne karatowar zaben Najeriya ne ku tashi lafiya. Sai amsar mu ta ƙarshe ta fito daga baban gida Aliyu Rijau inda ya ce siyasa ce ta sa domin irin hakan ta faru a shekarun baya a lokacin gwamnatin Janatan, inda suka zafafa kai har-haren. Muna gode ma duk waɗanda suka aiko muna sai ku ci gaba da aiko muna da waɗannan ra'ayoyin naku. Yanzu bari mu saurari saƙon ɗan iya da ya baiwa amininsa Isa Lawal Ikara. jiya na zagara zuwa gidan ɗan iya da daddare da zuwa na na ce ɗan iya gaskiya ya kamata yau mu shiga daga zaure saboda magana ce na zo da ita mai girma game da hauhawar hare-hare da kuma irin sabon salon hare-haren 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin da wasu ke kira 'yan taware don ka san ko kwanan nan sun kai harin hallaka wasu sojojin Najeriya da duk wata fafutuka sukan jure ta yadda 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin suka afka musu da harbe-harbe kuma suka bi sansaninsu suka kware an ce ko bayan hallaka sojojin Najeriya da kuma jikkata wasu sai da kuma suka bi makamansu suka wawure shi yasa nake ganin duk da yake an ce wasu daga cikin sojojin da aka jikkata sun murmure yana da kyau a matsayinmu na 'yan ƙasa mu duba hawar hare-haren 'yan boko haram a irin wannan lokaci da aka ce mana saura irin su ƙare alabashi ma gani idan gwamnatin ƙasar na da bukata ne ta sauya sabbin tsare-tsare dan ya ce i eh, kuma a gaskiya kayi magana dan uwa don ni ma na ji al'umma da dama na tambayar dalilin da ya sa hare-haren boko haram a 'yan kwanakin nan ke ƙara hauhawa duk ko da yake duniya ta yi ittifaki a 'yan kwanakin baya an samu natsuwa har ma wasu na tambayar ko dai zargin da ake yi cewa akwai siyasa cikin tsananin tsamin tsaron ne ke neman fitowa ko kuwa dai ita gwamnati ce ta karkata hankalinta kan zaɓe zaben shekarar 2019 kamar yadda wasu 'yan siyasan kasar ke ta nunawa ko kuwa dai so ake a ce hauhawar hare-haren akwai hannu irin na 'yan adawa waɗannan dai wasu ne kaɗan daga cikin irin tambayoyin da wasu 'yan ƙasa ke ta faman tilawa amma dai ma ko ma yaya aka yi wannan yawan hare-hare ke neman juyowa kamata ya yi na ɗan ƙasa ya kawo irin tashi gudunmawa saboda a gaskiya na fahimci sai an yi taron dangin dakile wannan dambarwa na ce to dan iya Allah dai ya kawo wannan ƙasa ta mu mafita don a gaskiya akwai buƙatar kawo ƙarshen hauhawar hare-haren da ke neman ƙazanta kaga dai ita gwamnati a ɓangaren ta ya kamata ta tallafa wa jami'an tsaro musamman sojojin da da su akan fafata kuma wannan taimako ya kamata ya haɗa da ƙwarin gwiwa da kuma biyan haƙoƙin jami'an tsaron ƙasar da wasu al'umma kan kira su da suna ma'aikata su kuma jami'an tsaro su sanya tsoron Allah da gujewa duk wata wauta idan sun fita fagen fama su taimaki kasar musamman ganin gwamnati ta biya musu dukkanin bukata sannan su ma al'ummar kasa na da muhimmiyar gudunmawar da za su bayar wajen ganin kasar ta ciri tuta musamman ma dai wajen karfafa jami'an tsaro da shugabannin da ke kokarin ganin an kawo ƙarshen wannan kazanta kuma da zaran 'yan ƙasa sun ji labarin masu neman ta da zaune tsaye to su maza su kwarmata don gaskiyar magana ta haka ne kawai kasar nan za ta iya baiwa sauran tsaran tarata. To a gaida wakilinmu Isa Ikara Aminin ɗan iya. Wakilin sashen Hausa na murar Amurka Abdulaziz Ibrahim shi ma bai bama a baya ba ya samu tattaunawa don jin ra'ayin jama'a. ranka daɗe gaskiya za mu ce abin yana samu mu sake tsorata bisa la'akari da yadda muke saran cewar abin ya zama tarihi ko kuma zai zama tarihi sai kuma abun sai ɗaukan sabon salo yake bisa la'akari da yadda wato mutanen nan suke musamman ma yanzu yadda ake har manya-manyan sojoji suke kai wa hari kuma gaskiya abun hankalin na tashi su gaskiya muna kira hankalin gwamnati da su mai da hankalin su matuka akan matsalar tsaro saboda babban burinsu shine su koma kujerun su kuma in ba su magance wannan matsalar ba masu kada kuri'u ma wata ran za a neme su a rasa saboda kowa zai gudu gaskiya ban ji daɗi ba domin kwalliya bata biya kudin sabulu ba ake cewa ko saboda mafi akasari a shekarar ta 2015 an zaɓi wannan gwamnati ne saboda rikicin boko haram gashi kuma yau da take ikirarin gwamnati take ikirari kwanaki akan cewa ta ci karfin boko haram yau gashi nan tana boko haram kuma ta dawo tana kashe sojojin najeriya so in ta gama kashe sojojin najeriya fa mutanen gari kuma za ta dawo kashewa domin za ta dawo ayyukanta na baya so ni kira na ga gwamnati shine gwamnati ta mai da hankali an ce an kakkashe kudade akan eh, maganan eh, tsaro an ba wa sojoji kaza an musu kaza an musu kaza wannan bai biya ba idan za a mai da hankali a cire maganar siyasa a magance matsaloli nan shine bukatar mu to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abun dai ba ma cewa komai gaskiyar magana shine mu tunanin mu an ce idan kana bacci kana bacci da abu biyu idonka na kulle zuciyarka hankali na kwance to yau gashi muna bacci idon ma kulle zuciyar mu ita a buɗe domin kuwa gaskiya wannan al'amari da muke jin cewa an kai hari a nan abin da ya fi ba mu tsoro ma an je an kakkashe sojoji wayanda ma ya kamata a ji tsoron tinkaran su wayanda ya kamata kuma karma a kusance su domin su za su kare mu sai su aka fara da su shin mu kuma ya za mu kare to gaskiya wannan al'amarin gwamnati ya kamata ta duba kuma ta tashi tsaye a kai don mu na farko wannan shine kwanciyar hankalin mu duk abin da za a mana idan dai aka ce hankali bai kwanta ba to ba wani daɗi da za mu sake ji don haka dole sai hankali ya kwanta za mu ga amfanin gwamnati dole sai hankali ya kwanta za mu ci mu sha dole sai hankali ya kwanta za mu za mu sa sutura mu yi komai sai da kwanciyar hankali bayan da za a yi wannan mutane su sake tun karo mu sanda suka gama da sojoji to mu kuma ai sai dai addu'a To, kaji yadda wakilin Ibrahim Abdulaziz ya tattauna da mutane suka bayyana ra'ayoyinsu. Mm, kwarai. Na. yayin da gwamnati ya kamata ta tashi sosai wajen yakar waɗannan mutane saboda hankalinsu ba a kwance ike ba. Ai kwarai hankalinsu ba zai kwanta ba saboda mm. idan ka duba za ka ga cewar kullum ka kwanta ne kana bacci amma idan ka a buɗe. Wato da ido ɗaya ke eh, da ido ɗaya kwarai da gaske. Mm. <laughs> Tunda za a ce yanzu a matsalar tsaro ita ce babban komi saboda ko kasashen da suka ci gaba a duniya mm. ai da me suke tunƙaho ai da tsaro ne. To amma ga yanzu a Najeriya najeriya za a ce kusan kwana ɗaya kwana biyu za ka ji hare-hare a nan a nan a can to ai tabbas babu yadda za a yi mm. mutane su samu kwanciyar hankali kuma gashi mutane suna ta magana cewa wannan gwamnatin dama abin da ta fi bawa muhimmanci shine harkar tsaro wanda kuma kwanakin baya gaskiya an samu zaman lafiya eh, amma kuma yanzu gashi karatowar zaben 2019 kuma yanzu abubuwa sun da baya eh. kuma ga gwamnati tana kashe kuɗaɗe da yawa tana ta faɗa a gidajen jaridu da gidajen talabijin to ina ina matsalar take eh to ai baka ji abinda masu aiko mana da ra'ayoyinsu ba wani eh. daga ciki wanda yake cewar ai saboda karatowar zaɓe mm. shi yasa za a yi wa'annan abubuwa ko dai na ɗaya a kawo wani abu da zai shafi ita ya ɗauki hankali eh, haka ne mm. ko kuma na biyu a ce a'a gwamnatin ba ta yin abin da ya kamata mm. ko kuma ita gwamnatin ta ce a'a wasu ne suke kokarin bata mata suna to amma duk dai wannan kaga ba hujja bane ga shi talakan Najeriya shi talaka dai abin da zai so ya gani zaɓe ya matso ko ba zaɓe dai ya ga cewar an samu zaman lafiya da kuma tsaro. hankali kwarai da gaskiya. Eh, gaskiya. Hai Allah kyauta. To amin. Tafiya. Abdullah. yanzu bari mu ji ta bakin mai fashin baki akan harkokin tsaro alhaji ahmad tukur jada ta masu sauraro barkamu da haka barkamu da yammaci da kuma sake kasancewa da ku a wannan shirin na yau da gobe a cikin kwanakin da kamar yadda aka sani an ta samun hare-haren mayakan boko haram a arewacin najeriya musamman a yankin jihar borno da kuma yobe da ma wasu yankuna na jihar adamawa to ganin abu na ƙara kamari yanzu yanda da kuma dakarun najeriya a baya ke tuce kan cewa an ci galabar waɗannan yau za mu tattauna da wani masanin harkar tsaro wanda ya ma sa kaki a baya kafin ya ritaya za mu tattauna da shi kan wannan batu mai ke jawo shi da ma kuma hanyar da ya kamata a magance wannan bakon namu ba kuwa ba illa alhaji ahmad tukur jada alhaji ahmad tukur baka da waraka barkan mu da waraka ya gajiya alhamdulillah to kamar yadda na faɗa shimfiɗa yau za mu duba wannan matsala ne matsayin ku na masana wanda ma kuka haka tsaro dakarun najeriya ko kuma don eh, shekwata tsaron najeriya na kiran kanci ana samun nasara sai kuma ga abubuwan da suke fitowa na farko me yasa a yanzu ake yi yawaita samun wannan har-hari na yan boko haram yau alhamdulillahi rabbil alamin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babban matsalan da aka samu a kan harkokin tsaro musamman na karin yawaitan har haren boko haram shine gaskiya fi sabilillahi ma'aikatan nan musamman nasarun ba a kulawa da hakokinsu ba kula kamar me musamman na farko ɗa'an arkan kanta babu shi yau ɗa'an harkin nasu yanzu nasarun yadda aka sani daɗin babu tamkar an ɗauki aikin nan na zuwa neman kuɗi ne clarence cole da aka yi na ransuwa na kan tsari mutuncin kasar nan daga general har zuwa order last person na nigerian army a yau babu da Ya za ka samu inganci babu da in a sense that shi karamin duk abin da ya zama hakkinsa baya bashi ai abin mamaki kana zaman sojojin sun boye nasu ne ai yan sanda ba su yi zanga-zanga ba ne ka taba jin wannan a tarihin duniya akan wa'inda suka yi sarika sun fita suna zanga-zanga yau sojan najeriya don bakin ciki abin tausayi yana mai da bindiga wai don an yi har-yare ina da'an yake kaman bari mu koma ba kafin mu kan wannan tunda ka ce da kaman lokacin ku ba haka yake ba da yanzu ne ko koya eh tabbas lokacin mu ba haka yake ba na gaba da kai fa da igiya daya kana constable mai igiya daya zai kaki ya tofa maka ka hade ka ce masa ka gode wa aiki haka yau don ingancin aikin da son ga dake wa aikin an yi aikin nan da don sare mutuncin kasa da sare al'ummar nan ne yau waɗanda ake sare sun waɗanda suke aiki don sare sun su sun mayar da harkan kamar na tamkar na zuwa neman kuɗi ne ya aiki zai da ya za a samu inganci hakkin su gaba ɗaya na tarbiyya da bitocin da ya kamata inganta rayuwar ma'aikatan babu sannan nasara da ake fadi ba a gidan rediyo ko a jaridu ne nasarar nan yake bafa al'umma ne ya kamata su ce ai lokacin in aka da ai mu gari ake fita a yi hiwu ana maza guda ana wakoki ai don haka yau haka take faruwa ne babu na farko da'an babu welfare ne zan ce babu ba promotion babu komai da kake ba kula da aikin sannan ayyukan gaba daya kowa kawai ya dauka tamkar wurin zuwa neman kuɗi ne a tare hanya a karbi an rusa tollgate an sake gina sabon tollgate ya kake bukata a samu inganci a kasan nan wasu eh, na gani kamar kan cewa baya idan har akwai rashin kula amma kullum akan je akan fitar da makudan kudade sannan kuma ina kudaden suke shiga domin za ka je kamar a bana ma har ce ke kuce ake kan irin kudaden da ake ce za a fitar wanda har majalisar ta suka ce akai eh, ina kudaden suke shiga idan har haka ne eh, to yanzu kam tabbas kananan dai suna kuka bai fi kwana uku ba bai ma san ni na san aikin nan ba ko na da experience aikin na ta bayin shi ba yace wallahi da shi kansa ya sani da soja haka yake da bai shiga ba mu kuma muna alfa alfahari da aikin sojan yau shi wanda yake ciki fa yana da babba ne kusan sajan ne a najeriya ya ce abin kunya ne yara na mai da bindiga mu kuma dadin babu ka ce babu bindigan gara a dawo da gawarka don haka kudaden akwai inda ake tafiya da su na farko shine shawara na farko shine in haka ne an fidda kudin dama mu kan ba kuɗi ake ba soja ba kayan aiki ake ba soja yau soja uniform masu ya yake ya kake so yi aikin. Amma ba mu taba jiwa kuma. Ina gaya maka wannan the mm-hmm. court me as reference so wannan service sergeant ne senior NCO a Nigerian Army shi ya gaya min wannan abin bai kwana uku ba. I was on TV years na kan kwalla don bakin ciki clearance call din babu shi yau ka duba alkawarin da duk wanda ya sa uniform na soja ya ce fa i vowed my faith da da muke sha'awa duk abin da kake ganin mata mazan nan suke yau babu shi ina gani na farko tun da tangon mafi yawan mu ai retirement aka yi a duk duniya kuma banda najeriya ba wanda zai kware aiki a bar shi ya tafi ba a reserve yake ba don haka kudaden nan in har haka ne kayan aikin to in babu to a bincika mai yiwa kudin ba kawa ba an kai su wurin wayan yan siyasa ne amma ba wurin zaratan kasan ba ne eh, kafin zuwan gwamnati nan ta dau alƙawarin kan cewa za ta murkushe mayakan boko haram a yan watanni har da bada lokaci hmm. kuma shi ma babban hafsan soja a wancan lokacin har da bada lokaci da sansu wasu manazarta na ganin kamar kan cewa kuskuren farko kenan da gwamnatin ta yi eh to ta ba da wadi me aka yi wa zaratan me aka yi na inganta musu rayuwa abin ka je bariki wallahi na ran ransa maka sai ka tausaya kama kar ma ce na yi son kai don soja duk wani mai uniform ba katsan nan ko da wayo ka leka ka ga barukan kun su abin tausayi ne haka manyan suke inda suke zama waya taba ni din nan na sani a damanin mu commanding officer ka zai zo har dakin ka ya tambaye ka me kake ciki ga me wani rayuwa kake don in aka je fili ku dukkan ku generals ne nasara ne target na Nigerian Army a lokacin. na haka ba wai a rediyo ko a yi ihu cewa za a murke ba kama inganta rayuwar ma'aikatan ba baka kula a kashe mutum ya'yansa su zama abin tausayi a bariki ya'yansa ba za su iya ciyar da kansu ba suna hoge na gari wanda ya aikin ya bari ma abin tausayi ne yau sufin sojojin kansu ai ina ganin ba laifin yaran ma na ciki bane yau wanda ya bar aikin kan me aka masa sannan kai ba dole su ma su sa neman kuɗi ba kana nan na taba kintubanka a kan tsohon soja ne retire warrant officer ne wo1 ka duba general Fana kananan ma'aikata zarata na kasa nan ana dai a sun ma wai an zo nan barikin yola za a yi screening insa. bai samu screening ba a shonshan aka na da shi kusan ba don allah ya sa yana da dan yara ba wai zai tafi me ya kai shi abuja bin eh, hakkinsa ina from 1152 din ina part na barin sa din don me ba za ai an san ya aikin don haka me sai an screening na me wato rashin kula da wanda masu kai tana daga cewa abin da ke kashe musu mai wa tabbas don me za ka yi ka mutu wanda ya gama waran officer yau mai gadi ne a kasuwa yana bara a kasuwa waran officer ne a nadiya sun ma zai tafi screening wai <laughs> don hakkinsa ba. bari mu dawo ga batun maganar kayayyaki kullum muna gani ana sanarwa kan cewa an kawo sabbin jiragen yaƙi na sama an kawo tankoki da makamantansu domin yaƙi da wannan amma har yanzu kayayyakin ne tsoffi ko ku da kuke wannan kuka taba a baya ya kuke gani batun bari in gaya maka alhaji ibrahim ba wai ta kawo kayan yaki ko tara bindigogi bane ba fa shi zaruntan nan niya ne ai zaruntan nan ba da kai ne ka taro duk ballistic na duniya yau in baka inganta rayuwar wanda zai sarrafa shi ba tamkar gara ma babu shi ina kayan lillahi billahi babu kayan kawai akwai abin da suke da kudaden nan amma babu yadda za a ce na farko a matsayina na wanda na ba ai ba da kai ne na amince zan yi dana zan yi biyayya da kasan nan inganta rayuwar sare kasan nan don haka babu hujjan a ce yau an bani kayan aiki ni an kula da hakki na yi wasa da aikin da na zaba nake son yi ba zai yiwu ba don haka ko a rediyo aka kawo kayakin nan ko a gidajen jaridu ko a yaran gizo amma a kasa kam in akwai to in an kawo kayan na tabbata ba capacity na inganta wa'annan kayan da dukiyan da aka kashe na kawo kayan wallahi in akwai da za kula da hakkin ma'aikatan nan baya batu wannan hakki na ma'aikata da kake batu da kuma albashin su akwai masu ganin kan cewa ka san lokacin da aka tashi akwai hadaka abin da kira joint a tsakanin waɗannan ƙasashe da alamun wasu ƙasashen kamar sun dan janye sannan akwai lokacin da kafin zuwan gwamnati na akwai lokacin da aka amfani da sojojin haya wato masinare da san su ma gaba kamar yadda wasu bayanai ke cewa an ce ba za a yi da su ba wasu na ga kamar wannan na daga cikin dalilan da yasa aka ƙara samun wannan matsala Mm, to za a iya wa wato kuma babban hasarin da ma na ya skipping memory dina mm. kaɗan kaga information ina bayanai na sirri na ko na ko ciki ko wajen gidan nan Allah yanzu abu tamkar gara ka ce ma wancan da yake saman din akan akwai dubu hamsin mu je ganye mu karba da ka ce akwai hasari yana tunkarin ganye a zuwa karba ka fahimta ko mm. oh intelligence din kusan kamar yanzu gaba daya a labarai iri yake kamar yadda ake kawo kayakin yakin ne don haka masala tsaron nan in ba an inganta shi ba in ba an sa ido kai an duba ba eh, mai sirri kuma in an ka samun ba wai a zo a tambaye ka ya yake ba fa bibiya ake a yi maimai a tabbatar me ingancin wannan ba wai kuma a nadi hannu za a sa ido a wurin kuma a zuba maza a hikimance ba tare da an sani ba don haka in an jefar wannan kana tsammanin wa'annan da suke zaman aka samu ya za a ce wai sojan najeriya ne yau a yadda muka san su jarumai great nigerian army duk duniya fa diga 1946 bama har zuwa yau a un ba sojojin kasan da united nation ke alfahari da su irin sojojin najeriya tunani sa waɗannan kasashe suka sanyi ko kuma suka janye watakila sun ga ko tafiyan eh, da sojojin najeriya ne daban ko kuma a yadda tafiyan yake ne wato yanayi bayan yadda suka samu yadda da aka san Najeriya ba haka suka same ta a yau ba dole su janye su ai zaman lafiya suke kuma babu ita ana suna kashe dukiyansu domin jama'a kuma al'umma na alaka don me za su zuba dukiyansu su su inganta abin da an san ba yiwa yake ba akwai masu ganin kan cewa ya kamata ce shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake koma kasar Chadi ki zama da shugaban kasar Chadi da ma waɗannan kasashen suke tallafa wajen wannan shiri na haɗaka domin a sake cin nasarar da aka samu gashi dadin abin ba shi shugaban nan fa kaya general ne kuma ya ba gogormaya na duniya nan da bai yi ba don haka me yaya suka yi nasara da ai ba daga chadi suka je suka yi nasara ba ba daga un suka yi nasara ba sun amince ne sun bari ya fi kowa wallahi billahi la ilaha illa mai girma shugaban kasa ya fi kowa sanin me za a iya kawo zaman lafiya kasan nan ai ya san bin da nake fadin shi ya sani babu da a gidan kuma ba an sake inganta da'an nan an cire son zuciya an ɗauki najeriya an dora tulbare an ɗauki zaman lafiyar najeriya da amincinta kamar yadda za su suka yi nasara kar ka manta fa mark ne smg ne da fm a daɗin wace irin ballistic ne ba mu da shi yanzu muna da su 40-70 buffer ba inda akwai ma wanda za su zura su tafi su je ba masu laya masu kai sako don haka babban ya sani ba cadi ba a nan magani yake a gidan sannan yake a wurin mu da ni da kai da shi din abin yake dole kuma sai an zanna a ba kowa hakkinsa a inganta rayuwar mutane nan ahmad idan ka duba akwai batun kan cewa wasu na gani kamar kan cewa ɗaya daga daga cikin ah, shi ne kamar an siyasatar da abun akwai masu zargin kan cewa hatta hafsan hafsoshi ko kuma shugabannin rundunonin sojojin kamar wasu sun daɗe akan mukamansu wasu na gani kamar a bisa tsari ya kamata a ce kada mutum ya wuce shekara ɗaya ko biyu a canja a kawo wani domin sabon tafiya da sansu amma tun da ya hau kusan wanda suke kai su ne a so eh, tabbas ah, tamkar kamar su kamar returning officers na shi ne yana wasan in ba haka ba mun ga hujjan da za su zanna ah, shi din kansa akwai lokacin da ya taba zama shekara biyu a bataliya ɗaya ne babu in ba an canja ba to ina da laifi na hau kan laifi na kuma na samanta ban tashi ba ya za ka san kuskure na don haka tabbas shi ma kansa ya san me ya kamata ai shi yasa na nuna masa ya san ai akan ya sani dole wa'annan na farko sun yi obadu a sallame su tafi ai muna da samarai zarata wa'anda suke da wa'annan ba wai ba mu ce ba su yi kokari ba mun gode musu amma a yi musanya wa'ansu ma su zo su sa nasu albarkan eh, eh, akwai masu tunanin kan cewa ya kamata wai mai layaki mai zamani mm. eh, ya kamata duk da haka a samu irin gudumawa na 'yan sa kai kamar akwai tsofin sojoji mm. da kuma irin maharba da makamantansu musamman tunda suka san waɗannan dazuka tunda dajin sambisan da ake batuwa kai daji ne da ake zuwa farauta maharba ke shiga da sauransu. to ai dama haka ne babun ba a da aka zo ai kwanakin bayan da ta ci mun ai mun dandana ai mun kawo su ai da mazan a ciki a sufin mazan jiyan din a ciki suke na farko shawara babban nasara abin da zai mu nasara dole a kawo nan din kuma ba wai a kawo su su zama kamar yan bara ba fa a kawo su da sari akwai abin da gwamnati za ta yi musu suma rca da ake kamar rca ma'ana kudin gudanar da rayuwa na yau na soja a kwanan waje yadda ake ba soja haka za a ba su tunda su ma gara ai soja da su ai su kaga in akwai abin da ya same su babu wanda zai tuna ma da iyalansu ko da shekara goma roma ne a ce ga wani hakkin da za a bayar amma don haka in aka yi wannan tsarin na farko na ba su a dan dinga tofa musu tallafin nan da ake manzarumin nan a ba su bitoci na sanin da'a kuma su tafi sun san dajin a great sai a dai tare da su a yi nasara kuma babban matsalar na ga maka har yanzu ingancin samun labarai na sirri ne yake cutar da harkokin tsaron kasar nan bi ma'ana shine amantuku misali ya je gwalantabal ya samu gwalantabal akwai hasari immediately yana da ido ya kira ya ba da information ga abin da yake faruwa tamkar in an amince kenan za a ce mun ji an walk over it shi kenan walk over it din nan ya tafi sai illa ma sha Allah sai ya faru su zo kuma ba a maganin abun in ba a tare daga wuri ba in ya faru tukuna ka ce zaka zo ka manganta abun jinya zaka zo kai kuma ba abin da kowane da mai da'a na kasa yake fata ya faru da shi To, mun gode da gudunmuwar da ya bayar Ahmad Tukurja da kaji mm, mashanin kwarai kwarai da gaske kaga yayi wasu maganganu da suka taba ni sosai wanda yake magana ba wai kawai kayan aiki ba mm. ya kamata a biya waɗannan jami'an tsaro haƙoƙinsu sannan kuma a ringa horar da su kwarai kwarai To kaga ai abin da yake magana mm. kusan za mu iya cewa ai kaga shi yana da masaniya abin da yake faruwa a ciki kuma yana da masaniya abin da ke waje so mm. abin da ya faɗa abu ne wanda ya kamata a ce masana su shugabanni su duba su gano wai wannan magana da gaske akwai tan amma akwai ƙanshin gaskiya. To Allah ya kyauta Allah ya ba mu zaman lafiya.